Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018 19 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma su na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya sa za a ji mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar 'yan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane masu satar Bil'adama a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. A jamhuriyar niger kuma wata tawagar majalisar dokoki ce ta kai ziyara a jihar Agadas domin ganin irin hali da ake ciki inda aka samu rikici ko kuma rashin fahimtar juna tsakanin sojojin amurka da kuma mazauna yankin muna kuma dauke da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar sannan kuma da sharhin jaridun nan amurka da daula salim za ta gabatar sai kuma sakonni da bar muna bisa na'ura amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da catar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu a yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta a Nancy Pelosi cewa ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan kuma za a sake sa rana ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon bude ido na kwanaki bakwai ya ce idan pelosi za ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata trump ya ce za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina wannan katanga Without a strong border, America is defenseless, vulnerable, and unprotected. I also want to thank the Amurka ba ta da karuwa sam ina kuma so in gode wa jami'an soja sabili da taimakonmu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure sai dai pelosi ita ma ta ja daga ta ce ba na goyon bayan gina katanga ba na goyon bayan gina katanga ba na goyon bayan gina katanga ƙungiyar tarayyar afirka ta gabatar da wata bukata da za ta ta bazata a jiya alhamis da yamma tana kira ga gwamnatin kasar congo ta dakatar da sanar da sakamakon karshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama a kai bisa dalilin cewa ana matukar ta baba a kai a yau juma'a ake kyautata zaton kotun tsarin mulki ta kasar congo za ta yanke hukunci kan ƙara da babban abokin hamayya ya shigar yana kalubalantar sakamakon zaben. martin yorulo ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi a gizon kuri'u wato dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoron mika mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai a shekara ta 1960 wadansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar ghana da ya yi fice wajen rubuta rahotanni da suka shafi a batutuwan fallasa ahmed hussein sile yana da ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ghana kwesi nyanteki waɗansu 'yan jarida da sashen hausa ya hira da su sun bayyana takaicin kashe ɗan jarida tare da jaddada cewa wannan ba zai sa su ƙasa a gwiwa ba suka kuma yi kira ga hukumomi su gaggauta bincike da kuma hukumta wanda ke da alhakin kisan yayin da suke kira ga jami'an tsaro su ba 'yan jarida kariya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar hamayya a najeriya pdp alhaji atiku abubakar yana ziyara a nan amurka inda ya gana da waɗansu 'yan majalisar dokokin ƙasa yayin da yau yake shirin zuwa ma'aikatar harkokin wajen amurka a cikin hirarsa da sashen hausa jim kaɗan bayan fitowarsa daga majalisar dokokin amurka alhaji atiku abubakar ya bayyana cewa ya tattauna ne da 'yan majalisar kan batutuwa da suka shafi najeriya da kuma dangantakar najeriya da take so ta karfafa tsakaninta da sauran kasashen duniya musamman ma amurka Atiku wanda ya ce ya zo Amurka ne bisa gayyatar waɗansu ƙungiyoyi daban-daban. Ya kuma bayyana cewa yana shirin kai ziyara ma'aikata harkokin wajen Amurka inda zai tattauna da waɗansu jami'ai daga nan kuma ya gana da 'yan kasuwa. Ɗan takara na jam'iyyar PDP ya ce ziyarar tasa Amurka manuniya ce da cewa babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa wa mutane game da shi. ya ce ziyarar da ya kawo za ta ƙara ƙarfafa waɗanda har yanzu suke da shakku cewa ba shi da tabo da suke tabo yana kuma ana wannan kuma zai hana shi zuwa amurka ya bayyana cewa amurka a shirye take ta mara kowace ƙasa da take bin tafarkin demokuraɗiyya baya sabili da haka ya hakikanta cewa tana tare da najeriya a kokarin ƙasa na kare mulkin demokuraɗiyya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. A kokari da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi na yaƙi da masu satar mutane, 'yan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane da ake zaton masu satar mutanen ne a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro sun kama wasu da suke zargin masu satar mutane ne su shida ɗauke da bindigogi kirar gida goma sha bakwai a jihar Ondo. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo DSP Femi Joseph Femi ne ya tabbatarwa muryar Amurka kama mutanen ta wayar tarho. since uh, we got them um, day before yesterday around 4 a.m. at the junction at uh, Murele, uh with so many locally made. Uh... DSP Pemi Joseph Pemi ya ce da sanyin safiyar wayewar garin jiya ne suka kama mutane shida da misalin karfe hudu na safe a mahadar Murele dauke da bindigogi kirar gida da yawa kimanin guda goma sha bakwai da adduna da yawa da makarhuna layu da guraye da yukake na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ko yaya suka gano waɗannan abubuwa sai ya ce. Ya ce mutanen ƙauyen ne suka kwarmata musu a game da mutanen da aka tambaye su ba su ba da gamsasshiyar amsa ba ta yadda sun ka zo a yankin. To menene gaskiyar cewa sun kama mai yiwa mutanen leƙen asiri sai ya ce. Yes, yes, yes. We uh, actually arrested one, one guy. He was the one that used to give information out to kidnappers. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce haka ne, haka ne, wanda son hakama shi yake baiwa masu satar mutanen bayanai a game da 'yan sanda. Na tambaye shi, to dama sun taɓa kama masu satar mutane a wannan yanki sai ya ce. Oh, sure, sure. Femi Joseph Femi ya ce tabbas tabbas sun taɓa kamawa to ina gaskiyar cewa sun kama wanda ya kashe wata tsohuwa ya shekara saba'in da biyar da haihuwa saboda tana tona musu asiri. Yes, my brother, we, arrested two suspects, one lioness and uh, the other one Samuel in India and cultivation. They, they confessed that they had to hack down the 75-year-old woman. Sun kama wasu mutane, ɗaya mai suna Lanus, ɗayan kuma Samuel, da suka yi ƙaurin suna wajen kamfanin noman tabar wiwi sun yi ikirarin cewa sun halaka tsohuwar ne ya shekara saba'in da biyar da haihuwa saboda tana gaya wa jami'an tsaro abin da suke yi na noma tabar wiwi dsp femi joseph femi ya ce da zaran sun kammala bincike za su kai waɗanda suke zargin a gaban kotu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to a gaida hassan umar tambuwal a ƙarshen wata ziyara da ta gudanar a yankin agadar wata tawagar 'yan majalisar dokokin jamhuriyar niger ta bayyana gamsuwata da gudunmuwa da sojojin amurka ke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen libya da algeria wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaimu barma ya aiko mana da ƙarin bayani Yawaitar jita-jitar huskantar rashin fahimta a tsakanin al'ummar Agades da dakarun Amurka da ke da sansani a wannan yanki ya sa majalisar dokokin kasar Nijar aikewa da tawaga domin ganewa idanuwanta zahirin abin da ke faruwa. kamar yadda shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokoki hamma asa ya shaida min. mun yi musu tambaya shin menene makasudin zakoku na Nijar surtu na agadas sun ba mu bayani da cewa gwamnatin Nijar ya tambaya a bashi hannu bisa ga zancen tsaron kasa. lalle an duba bangaren agadas faɗin ƙasa mai yawa da abun da ya kamata a taimaka ma soji wajen horo da kayan yaƙi da ayyuka na ci gaba na talakawa da matsaloli na bakin habre duka waɗannan abubuwa mun gani sun tabbata sojojin nan suna yin su kuma ba sun zo ba ne ga halin yanzu waɗanda suke can don su ɗauki bindigogi su ta yi wurin yaƙi katanas sun zo ne su horar da 'yan Nijar kamar yadda shugaban da'ira, president na kwansai. abinda ya gaya muna ya ce babu wata matsala wadda su sun ka gane ta, balle su kawo ta ziyarar wace ita ce ta farko da 'yan majalisar dokoki ke kaiwa a irin wannan sansani ta ba da damar samun haske sosai game da wasu abubuwan da a can baya jama'a ke da jahilci a kansu. akwai tambaya wadda mun kai musu kai mun ji labari an ce har zinariya ma kuka kwasa kuna tafiya da ita kaza hori baki sun ka ci a haram ana iya cewa zaman sojan amurka a nan nijar alheri ne sabanin yadda wasu ke kallon sa tamkar wata mamaya ta 'yan mulkin mallaka sojojin nan wani amurka wasu ba su san ba inda ma nijar take kenan mutum bai zuwa ya sai da rayuwa ta a kasar da bai sani ba ya baro kasa ta a ce kuma ya zallahi jami'an fafutuka irin su salisu amadu sun yaba da wannan yunkuri na majalisa saboda haka suka gargadi soja da al'umma su kasance tsintsiya maɗaurin ki daya a yakin da ke gaban kasashen da ke fama da ta'addanci. sojinan su tabbata ku duka abin da za su yi in sun kiyaye wa al'umma hakinsu in allah yarda al'umma ko da akwai kan kangararru suna iya komowa su gyara a cikin su al'umma su zo su daidaita a cikin sahu su ma su ce illa eh, sun ba da kai don saboda sun gane ashe wannan abin kuskure ne suka yi kasar amurka wace ke kan gaba a sahun kasashen da ke dafawa nijar a yakin da kasar ta kaddamar da masu tayar da kayar baya na horar da jami'an tsaronta dubarun yaƙi sai samar da bayanan sirri ba idan tallafin kayan aikin da Nijar ɗin ke samu akai-akai daga ƙasar Amurka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. To sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wanda idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. daga cikin Lagos kuma ga Batishin ga shin ga Labintin Zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula iskul ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, rasha akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun kwata don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar ma lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba. To madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha shida na dare ga shirin kallabi. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, shirin ya fara kawo muku hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da Malama Husaina suleiman mai sana'ar guga a gidanta. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda ta ci gaba da bayani akan yadda ta koyawa wasu matan wannan sana'ar. Ga Malama Husaina. to ba mu daɗe da wannan zama ba sai muka samu wannan gida sai muka dawo nan to shi na sai to duk kwastomi muna haka da wanda suke dan kawo haka sai suka ci gaba da kawowa to a yanzu dai in takaice miki kusan shekaran mu biyar kenan kin ga abin da ya kasance da yan mata haka da yaran mu haka duk sana'o suke mutum nawa ke karkashin ki yanzu a takaice yanzu a takaice a gaskiya ko yara na na ɗakin na yan mata guda biyu ne kuma kin ga ɗakin karshen can su ma kin gani da yan mata haka duba su ma suna maman su mata na yi eh su ma na ɗakin su uku ne kenan a takaice kin eh, ja mutum biyar Yawwa to kuma kin ga da rika ita ma tana yi in Allah ya kawo ta ita aka kawo ita ma idan sun yawa ɗakin nan ce ma an rika yake ma gashi ita ma sai ta yi mutum shida kenan kin yi sanadiyar mutane suna eh, sana'ar goma to kuma sai kasance daidai idan ko namiji ne haka zai fita kasuwa yana sauri sai ya ci aje akai kayan guga mm. sai kasance kinga kayan boko haka na yara mm. da na manya za a kawo kinga yanzu set din yanda muka kara kuɗi set din kayan boko 20 20 ne na yan mata mm. na maza 20 kayan maza magidanta 25 kala bi 50 sai kasance yanzu yaran can ɗakin shi ma kin gani yanzu sai ya haɗa ma da wanki da guga duk yana yi a nan shago yanzu dai gidan nan yanzu eh, gidan wanki idan kika ce gidan guga ma za ki ce ana eh. kaki nan layin za a ce miki gidan da ake guga kuka eh. yi um, gugan kaya seti kaman kala nawa gaskiya ba zan iya daddige miki ba hmm. tunda zaka wani ka kulle za ka masa ta ɗari biyu. Hmm. wani ta ɗari uku, ta ɗari kaya ta 200 kenan ta ɗari biyu, za ki goyi kamar ta ɗari da hamsin ya kasance kala goma mm. za ki goge kamar kala goma sha hudu kenan kuma a rana kiran yi kulli nawa gaskiya a rana in dai ba abin da zan yi mm. na gama ayyuka abubuwan da zan yi da safe zan yi kama kulli zan yi kama ta ɗari hudu ɗari biyar ke har ɗari shida ma dan wanda za su shigo a takaice kuna kala kamar hamsin a kullum eh gaskiya fa sai eh wala ban eh kamar dai na yara eh, daga kan yara zuwa manya ka mm. goge sama da hamsin ma kai kai kai wallahi dutsen guga nawa gare ki ke dutsen guga yanzu wannan ma eh, dutsen guga ɗaya gare ne amma kuma wancan ɗakin su ma suna yi suna da shi muna da dutsen guga kamar guda biyu to wannan ma ba na ba ne ba an so su ne eh. saboda kayan sun taru kuma ragowar mutane eh. shidan kowanne ba kowa yana da dutsen a wancan aiki su ma suna yin da dutsen su wannan ni ma ina yin da namu na wancan aiki kin ga wajen dutse uku kenan ake amfani da shi gawayi kuma fa gawayi eh, idan na saya eh gaskiya ban ban fiye dauka buhu ba hmm. saboda na sa'in za a kata kin ga gidan biredi sai an tara hmm. to ni kuma za a kata wani sabshan idan kana sauri ba zan tsaya sai an tara gidan biredi na an kawo ba zan aika makota auduga mai kwano me kwano ɗaya mai rabin kwano ina saya wanda dai zan yi aikin a rana zan siye shi. Wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a? A alhamdulillah gaskiya ba zan iya kayyade ba kin ga na farko kama abin da ya shafi cikin gida na mai gida na haka da yara haka dai abin da ya kamata cikin harkoki na cikin gida gaskiya ina yi da shi dan ni ba ni ma da wata sana'a ba ita ba. Me kalubalen sana'ar? Hmm? Eh. Me kalubalen sana'ar? Shi kalubalen sana'a shi kin gani ya kasance tun farko ai dai na miki tarihin eh, musabbabin irin matsala ake fuskanta a ta wannan sana'a akan kikan yi guga a biyan kuɗi ko kuwa gaga a gaskiya idan ne za a samu jinkiri amma ba za a hana ni ba mm. ko ba gaskiya ba mm. za a samu jinkiri kafin a baka wani gurin wani kuma take yanke ma zai baka mm. dan kin ga kamar wanda suke sauri haka za a shigo kala ɗaya kala biyu da Allah gashi lokaci kaza za a sa ko kuma yaro saurayi yayi wanka shirya zai a gashi a kai kamo wani sa'in ma ban gama aikin karya ta ba da sassafe za ki ga an kawo mm. kayan me kala ɗaya mai biyu za a fita kasuwa za a kawo goyi. to me babban buri eh babban buri na mm. ubangiji Allah sa ta fawo da wanda Allah yanda Allah sa yake a cikin ta ma ubangiji Allah shi ma ya kara buɗa masa yadda ya kasance a cikin ta to wani irin kira zaki yi wa musamman mata akan sana'a eh gaskiya mata idan Allah ya baka sana'a ka rike ta da kyau musamman idan sana'a ta kasance zaka ci gajiyar ta ko ba gaskiya ba zaka ci gajiyar ta zaka abubuwa da yawa abin da ya harkar yara harkar makaranta harkar wani abu cikin gida ne na taimaka mai gida alhamdulillah ba abin da zan ci ban ajiye ba amma kuma ina cikin godiya ga Allah ko ba gaskiya ba To da fatan wannan zai zama darasi ga masu sha'awar fara sana'a masu iya magana dai na cewa 'yan da rai da rabo. sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Malama Husaina Suleiman Adam da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. da a da Maryam Dauda da tawaganta. Yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda shugabar majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ba da shawara ga shugaba Trump ya jinkirta jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin an samu hanyar warware tarzoma da ta janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake bukata a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. A wata wasiƙa da ta rubuta wa Trump ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jama'an leƙen asiri da ke kare shugaban kasa da iyalansa tare da ma'aikatar tsaron cikin gida. Amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Kristen Nelson ta ce ma'aikatarta na shirye don ɗaukar matakan tabbatar da ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban kasa lami lafiya. bari mu leƙa jaridar express ta maryland inda aka rubuta labarin waɗansu ma'aikatan gwamnati da suke ƙoƙarin neman abin yi domin su rufa ma kansu asiri dalilin cewa har yanzu ba su da albashin wata ma'aikaciyar gwamnati cheryl inzuma Blum ta fara ba da ɗaki haya a cikin gidanta domin ta samu ta biya kuɗin haya wasu ma'aikatan gwamnati sun fara tukin motar haya da motocinsu irin na zamani da ake kira da uber suna kuma neman ayyukan hannu da wasu ƙananan ayyuka domin samun biyan bukatunsu na yau da kullum da kuma kuɗaɗen da za su ci abinci da kuɗin da za su biya kamar wutar lantarki da kuma katunan wayansu. sai daga ƙarshe bari mu je jarida mai suna The Hill inda aka rubuta labari kamar haka. 'Yan jam'iyyar Democrat da 'yan majalisar dattawan Amurka a ranar Laraba sun nemi ma'aikatar gwamnati da ta maida albashi mafi karanci zuwa dala goma sha biyar a duk awa ɗaya zuwa shekara ta 2024 yayin da yanzu ana biyan dala bakwai da digo 25 a duk awa a dokar da 'yan majalisar dokoki suka saka a shekara ta 2007 wanda tun a lokacin ba a yi wani ƙari ba amma kuma masu fashin baki a tattalin arziki na cewa wannan ƙarin zai iya saka kimanin mutane miliyan biyu su rasa ayyukansu yayin da ƙananan kamfanoni ba za su iya biyan ma'aikata albashi da ya kai dala goma sha biyar a duk awa ɗaya ba. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu huta lafiya. Toma da la'agai gaida Daula Salim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da bar muna bisa na'ura. Assalamu alaikum jiya yasa. Mai magana Malam Ibrahim Sule Kaudu a nan ƙaramin kuma zamawa. kuma ina ganin addu'a ga manyan malaman Najeriya da duniya gaba daya da ta yi addu'a game da janar Buhari ubangi Allah sa hai wannan kuma din ta ta ta zama tun Allah ya yi sa Buhari sami da magana malam Ibrahim Burafi Shana Oduko ana ganin kuma zama ne kiran na gode da a sata da Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malama dorin jihar Jigawa to al'ummar Najeriya 'yan uwana ga zaben 2019 ya karatu muna kira ga 'yan najeriya da su gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci al'ummar najeriya ya kamata mu rarrabe tsakanin karya da gaskiya idan kuma kunne ya ji to jiki ya tsira mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamai dorin jihar jigawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio america mai ambarka mai magana alhassan tayar san problem daga filin je a Jamfore niger ita ce ce ku ce waɗanda 'yan siyasar kasan mu sun ka fara tun shekara dubu biyu da sha tara bata kare bale da ashirin da ɗaya ta zo sun ware cece kuce na siyasa da allah su yi kokarin su haɗa kawunan su yan siyasa su haɗa mana kawunan mu yan ƙasa in lokacin zaɓe ya yi mu zaɓe wanda ya birge mu ya yi a cece kuce tun yanzu saboda siyasa a gwace mai tada hankalin ƙasa bai kamata a matsayin mu na yan nijar da mun kasan abin da ya kamata kuma a ce za mu barin wanzan hula ya kai mu dare allah ya sa mu gane mu duka mabiya da yan siyasa na kasa gaba daya mai magana alasan tayar san problem daga filin jajen fure nijar. assalamu alaikum mai magana ma da hassan Makahu na mara'i a mazaunin sabon zango a birnin kumashi kasar ghana sai umar saddo karya ne kake kace wai ba gwamnatin da ta kula da makarantar na kasassu kamar wanga gwamnati to ai masu lahiya ma ba a kula da su ba bale na kasassu ku dai saboda ana ba ku ne kula ci shi yasa kuke ɗarwe ma gwamnati gindi haka ku yi tsoron Allah tsariya ce salamu alaikum koma da lasa a ci gaba da aiko mana waɗannan saƙonni insha Allah za mu ci gaba mu kuma da gabatar da su. Yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da catar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadin rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na hudu a yau. a jiya alhamis shugaba tom ya rubuta wa nancy pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyya yi zuwa belgium da misira da kuma afghanistan kuma za a sake rana bayan da aka buɗe ma'aikatan gwamnati ya kuma bayyana ziyarar tata a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki bakwai ya ce idan pelosi za ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata ƙungiyar tarayyar afirka ta gabatar da wata bukata ta bazata a jiya alhamis da yamma tana kira ga gwamnatin kasar congo ta dakatar da sanar da sakamakon karshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama a kai bisa dalilan cewa ana matukar tababa a kan wannan zaɓe. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan wato sashen hausa na muryar amurka musamman ma alheri grace abdu wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada ubudi solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato jim cook baba ya koma kiri ne daga nan washington ne ke sallama da ku sai anjima salamu alaikum